ko kuma guda biyu a gurin alal quburi rabamun min hijaratin sa'annan waɗannan kabarurrukan an ɗan wato akwai ɗan tsakonkwani waɗanda suke fararen tsakonkwani shi ake kiransa rabam a larabci waɗanda suke gasu zube ba wai an zuba a kan kabarin ba ne ba a'a zuba ne a gefen kabarin wato wanda yake tafiya tsakanin hanyar garin maka da madina zai ga wato yanayin gurin yanayi ne da kusan ko'ina za ka iya cewa akwai duwatsun saboda haka ba wani guri ne na musamman ko kuma guri ne da ba da za ka iya cewa na daban ba an yamina tsariki ya ce ta daidai daman hanya inda salamatu tsarik daidai secin gulin da akwai salamatu tsarik irin bishiyoyin da ake shukawa a bakin hanya ya ce bai na ula'ika salamati kana abdullahi ya ruhu min al'arji cikin wato waɗannan bishiyoyi abdullahi ɗan umar yake shiga in ya fito daga gurin da ake cewa araj ba da mata mila shamsu bilhajira bayan rana ta yi zawali fayusalli zuhura fi zalika masjidi a daidai wannan masallacin sai abdullahi ɗan umar ya sallaci sallar azhar kaga anan gurin alhamdulillahi an gina masallacin a gurin da ya dace nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi sallar shi ya sa Abdullahi dan Umar sai yake salla a gurin tunda kun ji a satin da ya gabata sau da yawa Abdullahi dan Umar zai ce kun ga gurin da aka gina masallacin ba nan ne gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi salla ba sai ya ce sai an dan kara gaba wani lokaci ya ce sai an dan yi gefe wani lokaci kuma ya ce gurin yana nan daga baya سيقول نقبا وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند صرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا ذلك المسيل لاصق بكراء هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله يصلي في صرحة هي أقرب الصرحات ila tariqi wa hiya atwaluhunna hakan nan yace abdullahi dan umar in ji nafi ko inji salim haddasahu ya bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nazala inda sarahatin an yasari tariqi cikin guraren da ya yada zango har yayi sallah ya sauka a wani gurin da akwai tarin bishiyoyi dogayen bishiyoyi manya-manya su ake su kiransu sarhatin an yi sare tariki a wato hannun hagu na hanyar in kana tafiya fi masilin duna harsha zalikal masir wato fi masilin su waɗannan bishiyoyi suna daidai gurin da yake akwai gangara ma'ana gurin kuma bayan akwai bishiyoyi su ma bishiyoyin suna gurin da yake akwai gangara duna harsha zalikal masir zalikal masir ya gurin kuma a ko a cikin gangara ma yana daidai da gurin da gurin da ake ce masa harsha sunan guri ne na zalikal masil na wannan gangarar lasiqum bi harsha gurin na manne da gefen da a gurin da ake ce harsha a daidai secin wannan gangaren Baina huwa baina tariqi qaribun min ghalwatin ko da yace wannan gurin yana ɗan gefe da hanya tsakanin gurin da hanya ya kai yanda zaka iya galwa gurin da za in ka jefa mashi ana tsaka tsakiyar mutum in ya jefa mashi zai iya cakewa a gurin shi ake karansa galwa akwai ramyatun bi hajirin akwai ramyatun bi nablin akwai kuma galwa shi ita ce ramyatun bi sahamin gurin da an jefa bashi zai iya cikewa wa kana abdullahi yusalli ila sarhatin abdullahi dan umar yana sallah a gindin wata bishiya cikin waɗannan bishiyoyi hiya aqrabu sarhati ila tariqi wa hiya hunna ko a cikin bishiyoyin wannan bishiyar da abdullahi dan umar ke sallah a gindinta ita ce tafi kowace kusa da bakin hanya wa hiya atwaluhunna ta fi kuma kowanne cikin bishiyoyin tsawo to abdullahi dan umar yakan dakata a gurin yayi sallah wa anna abdullahi ibn umar haddathahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana yanzilu fil masil alladhi fi adna مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك masil عن يسار الطريق وأنت ذاهب ila makka ليس بين manzili رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر yace cikin guraren da Abdullahi dan Umar dai yayi sallah cewa kana yanzilu fil masini alladhi fi adna marri dhahrani a wannan guri ma daidai wani gurin da yake gangare ne ina fatan kun san me ake cewa gangare idan kana tafiya akan hanya in an samu tudu za a samu mai gurin gangarawa to eh, shi abdullahi dan umar a gurin da yake gangarawar ne in kana tahowa daga daga madina in kana tahowa daga maka gurin zai zamto hawa kenan to gangaren daidai setin gangaren a nan ne abdullahi dan umar yake yin sallam fi yanzilu fil masili a wannan gangaren allazi fi adna marr dhahrani wanda yake kusa da gurin da ake kiransa marr dhahran wani kware ne wato wanda akwai ɗan rubutu a cikinsa an rubuta mimun ra'un wawun wato yanayin ne ya tsara kansa ya yi wani rubutu da kamar an tsar rubuta mimun ne wawun ra'un kun san ko bishiyoyi wani lokaci sukan sarƙe su ba da wata ma'ana wani lokaci ga sun yi kama da abin da ya kama da mutum wani lokaci kuma su sarƙe su ba da rubutu kamar na larabci wani lokaci su ba da wani abin da ya kama da dabba ana irin samun nature wato naturally ba za ka ke nature ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan tsire sai su zamto mai kamar haka to shi ma wannan marar zaharan ana kiransa haka ne saboda kwari ne a wanda akwai rubutu mimun wawun ra'un qibalul madina ta bangaren madina hina ya habitu min as-safarawati lokacin da yake gangarowa daga gurin da ake kiransa safarawat ma'ana can tudun sunansa safarawat gangaren gurin da yake yi sunansa marar zaharan yanzilu fi batni zalikal masil yakan dan sau hanya ya sauka cikin kwarin da ya abunan dan wani ya sauka cikin gangaren an ya sare tsareki ta bangaren hagu in yana tahowa daga wa'anta zahibun ilal makka kana tahowa kana tafiya zuwa mai zuwa makka laisa baina baina manzili rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa baina tariqi illa ramyatun bi bayan ya kammala maka wancan kwatance sai ce ga wani ma ai tsakanin bakin hanya da gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke sauka yayi sallah bai wuce ramyatun bihajarin. jifa da dutse ba ku duba ku gani a can gudun sai ce galwa ma'ana ya tumbi sahamin jifa da mashi da jifa da tsakuwa da jifa da mashi da jifa da tsakuwa wanne ne ake sa tsammanin zai fi nesa mashi kaji mutumin birni mashi ne zai fi tafiya sama da tsakuwa ai mashi ba zai yi nisa ba saboda kasan yana da nauyi yadda abu yake da nauyi hakan nan kuma ba zai tafi da da yawa ba amma yadda abu yake da mai sauki da sauki da rashin nauyi hakan nan kuma zai saurin mai tafiya yanzu foge zai fi kusa sama da a ce mutum ya jefe da mai jifa da mai da tsakuwa dutse <laughs> wannan dutse yi hausa ne gaba daya foge shine yar babbar tsakuwa tsakuwa tsako tsakuwa kuma karamar mai karamin hoge dutse kuma shine wanda yake babba wa anna abdullahi ibn umar haddasahu ko da sunan dutse kuma yakan dauki duka sauran me yakan dauki hoge yakan dauki yakan dauki tsakuwa الكلمة كلمتنا إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم walakin asfala min zalika ala akamatin ghalizatin haka nan abdullahi dan umar ya ba shi labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sauka a gurin da ake ce masa zutuwa wa yabitu hatta yusbiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwana a gurin har sai gari ya waye kaga wasu guraren za ka ji a ce sallah kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wuce wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan jira sallar farilla ne ya yi sallah a gurin wasu guraren kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan jira sallar asubahi ne ya yi a gurin wasu guraren kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwana ma yake yi a wannan guri inda za ku bi karatun baya za ku je gida ku bincika karatun da muka yi satin da ya gabata za ku ga gurare biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwana guri ɗaya ya yi sallar azahar guri ɗaya sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar asubahi sauran guraren ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya iso gurin kawai nafila yake yi sai ya wuce sallallahu alaihi wasallam yusalli subha hina yaqdamu makkata ya yakan yi sallar asubahi lokacin da yake tafiya zuwa makka yaqdumu makkata lokacin da ke tafiya makka inda an ce yaqdumu min makkata sai zamto lokacin da yake tahowa daga makka wa musalla rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idan kana so ka san a ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan sallah gashi ala akamatin ghalidatin a wata kakkauran fa'a ce wato guri ne wanda yake fa'a faƙo ne nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah laisa fil masjidin ladhi buniya samba. ya ce a nan ma gurin ba daidai ne ba a gurin da aka gina masallacin nan ba ba a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallamar ya yi sallah ba walakin asfala min zalika ala akamatin ghaliza in kana so ka san ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar ya yi sallar ne akan fa'a ko faƙo wanda yake kakkaura sallallahu alaihi wasallama a nan ne ya yi sallah ba a gurin ba sai ka ɗan sauka ƙasa can ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar dama na faɗa mana cewa wasu guraren Abdullahi dan Umar ya tabbatar wasu guraren kuma yamin ya kuskurantar da za a ce ka yi bincike cikin abin da muka faɗa nan yanzu guraren da abdullahi dan umar ya kuskurantar su suka fi yawa ko guraren da ya tabbatar guraren da ya kuskurantar su suka fi yawa kusan za ka iya cewa gurare uku ne kadai abdullahi ɗan umar ya tabbatar cewa lalle yadda ake yin sallar yanzu nan ne manzon allah sallallahu alaihi wasallamar ya yi sallah shi yasa yan uwana kaga ya kamata mutum ya bi a hankali galibin abubuwan da ake faɗa na tarihi ba dole su zamto mai ba gaskiya ba musamman ma a irin kasar mu ta hausa fulani guraren da ba a damuwa da me da tarihi guraren da ba a damuwa da tarihi mutane ba sa damuwa da tarihin kansu ba sa damuwa da tarihin eh, gidajensu ko zuriyarsu ko kabilarsu ko garuruwansu yanzu a nan gudun inda kowa za a tare shi a ce sai ya faɗi sunan kakansa uku ko biyar gabanin abashi ya fita zuwa masallaci kana farawa ni ne garba ɗan gidan alhaji ɗanladi shi kuma ɗan gidan malantanku malantanku sunan babansa garba shi ma sai kuma ka fara zara idanu ba haka ba amma inda za ka sami yaro balarabe karami ka ce masa faɗa min salsalar zuriyarka wato da wahala ka ji bai koro maka sama da goma sha biyar ba alhamdulillah ko zan iya eh, kiyaye nawa sunana ibrahimu ɗan Adamu, ɗan Umaru, ɗan Haruna, ɗan Musa, ɗan ban sani ba. Wa'ana anna Abdullahi ibn Umara haddasahu ana nabiya sallallahu alaihi wa sallam astaqbala furbatai aljabal alladhi bainahu wa bain aljabal at-tawil nahwa al ya فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف العكمه ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على العكمة السوداء تدع من العكمة عشرة أضرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة نما ونقوليني da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a tafiyarsa da ya yi zuwa maka to amma wannan guri kamar yadda za ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar ne a cikin garin maka domin za ku ga lissafin wannan guri yana ana lissafowa ka'aba inda za a hangu ka'aba ko kusa da ka'aba ko gefen ka'aba ka'aba kuwa ana samun ta a ina ne a maka ba wata ka'aba yan banda ka'abar maka sai dai ka'abar yan shi'a su ne take suke mai karbala wanda har suka ce ta fi ka'aba ma ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان أولو الرتبة كنجي وي وي كربلاء تاتلقى كعبة تاتلقى كعبة تايمة فنتين كو وجمت أيد درجة فسيدين أقولن أرنا بأقولن مسلمي با وأن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر حدثه يا باش لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منزون الله صلى الله عليه وسلم istaqbala furbatayil jabali ya fuskanci furbatayil jabali ‘yan ƙananun hanyoyin da suke bi ta kan dutse nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah allazi bainahu wa bainal jabal tawili nahwal kaba wanda ke kusa da dogon dutsen nan da ke daura da me da ka'aba alal akamati sauda a daidai kan wato fako dinnan wanda yake baki wuluk tada'u min al'akamati asharata azru'in aw nahwaha kai in kana ma so ka san ina ne gurin keke da keke sai ka dan bar gindin wannan fakon ko wannan fa'ar da kamar ɗani goma ko makamancinsa thumma tusalli mustaqbilal furdataini sai ka yi sallah kana kallon 'yan waɗannan hanyoyi guda biyu da suka ratsa tsakanin dutsen min aljabali allazi na kawo bai ka'aba ta daidai sai cin dutsen da ke tsakaninka da tsakanin ka'aba sai ka sanya dutsen ya raba tsakaninka da me da ka'aba bayan Allah waɗannan su ne kaɗan daga cikin guraren da malamai suka ambato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi salloli cikinsu wani zai ce to shi kenan Allah ya kai mu maka mu ma sai mun bi wannan guraren musamman ma zan ɗauki mota ta haya ta musamman na bi waɗannan guraren sai na yi salloli a cikinsu waɗannan gurare in ma ka je ka neme su yanzu ba dole ka samu ba eh, sai dai malaman tarihi waɗanda suke su ma specialist amma alhamdulillah yana daga cikin wato abubuwan kirki da gwamnatin saudi arabia ta yi gudun kada a mai da wasu abubuwa na shirka kada a mai da wasu abubuwa shirka aka ɓaɓɓoye duk gurin da ba a san cewa ba manzon Allah ne ya nasanta cewa mai ba sunna ba ne ba sai a ɓoye shi a yi shiru da shi kawai za dai a bar shi a tarihance balle ma waɗannan gurare kamar yadda da al-aini ya faɗa cikin littafin umar tulkari sharhin buhari da ya zo kan waɗannan guraren ya ce wato waɗannan guraren galibi yanzu ma ba a san yadda suke ba kaga badruddin al-aini kuwa yau kusan shekara ɗari biyar da da mutuwa ko ɗari hudu ko uku haka tsakanin hudu zuwa uku shekara shekarunsa na mutuwa kaga balle ashe kuma yan yanzu saboda haka bayan Allah waɗannan gurare da mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana gwada mana lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi wani kamarsa ba babu wani mutumi a duniyan nan da aka bibiyi rayuwarsa komai nasa keke da keke duk motsin da ya yi sai an rawaito in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai nasa bayan ne shiga gidansa fita gidansa zuwa kasuwansa masallacinsa sayan abin miyarsa komai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'amalarsa kasuwancinsa cinikinsa dariyarsa tafiyarsa aikinsa sallallahu alaihi wasallama dan uwana da ni ko kai a ce yau abin da muka yi tun daga waje tun daga cikin gida zuwa waje zuwa mu'amala da sauran mutane a ce za a rawaito komai namu da muka yau lalle sai an ga wallanmu sai an ga kasawarmu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ana ƙara rawaito maka labarin sa kullum na ƙara shiga zuciyarka ba dan komai ba saboda yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wa kowa wajen kyakkyawar mu'amala wa innaka la'ala khuluqin azim babu سترة imami سترة من, من خلفه babi da zai yi bayanin cewa idan liman ya sa sutura to shikenan mamu an ɗauke muku suturar liman ita ce suturarku mene ce ce sutura sutura ita ce abin mutum yake sanyawa a gabansa in zai yi sallah yanda don gudun kada wani ya yanke masa sallarsa domin kun san ya zo a cikin hadisi akwai wasu abubuwan da in suka wuce ta gaban mai sallah suna yanke masa mai sallarsa cikinsu akwai mace cikinsu akwai jaki cikinsu akwai kare manzon Allah sallallahu ya ce in suka wuce ta gaban mai sallah suna mai yanke sallah zance a kansu dalla dalla yana zanzuwa gaba in mutum ya sanya wani abun da yake mai ɗan tsawo wani ya fito cewa akwai al'iyanan ne na mai sallah iyanan ne gidan mai gidan mai sallah in an wuce ta bayan suturan babu komai kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tambaye shi da ya musu bayanin misalin wannan suturan ma'ana kwatankwacin girmanta ya ce musu misla mu'akharatin rahli kamar ɗan ɗan sirdin mai raƙumi dan daidai sirrin raƙumi dan abin da ake sakawa mai masu hawa doki suke mai sakawa suke ɗan jingina dinnan kaga bai wuce dan tudun me tudun hula musamman ma irin dogin hulan nan ta wato me zai kira su masu lawanin nan jajaye na na Allahu akbar Allah ya gaskiya ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni bi suna magana ba wannan naji na kowa mislame yan tofa ko yar kowaye ma Eh, <laughs> an fahimta a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya wuce ta gaban mai sallah ya ce da mai wucewa ta gaban mai sallah ya san abin da ke kansa na laifi da ya dakata tsawon shekara arba'in ko kwana arba'in da ya hau masa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum yana gani ya bar wani mai wucewa ya wuce ta mai ta gabansa ta tsakaninsa da suturarsa amma in ya wuce ta bayan sutura babu komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ya zo wucewa ka dakatar da shi in kuma ya sake me matsawa sai ya wuce faqatilhu ka yaƙe shi malamai suka yi zabani wasu suka ce abin da ake nufi yaƙi na na me na haƙiƙa wasu suka ce haka ai abin da ake nufi shine ka ƙara tsanantawa wajen wajen tare shi Abu Sa'id al-Khudri ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin tarihinsa wata ranar na sallah bayan ya sa sutura a masallacin manzon Allah sallallahu sallama irin ƴaƴan sarakunan da suka zo bayan sahabbai sai ya zo wucewa sayyidina Abubakar Abu Abu Sa'id Abu Sayyid al-Khudri ya dakatar da shi sai wannan mutumin ya ƙara kutsawa shi da ya ga haka sai ya rungume shi sai ya zo bayan masallaci ya jefar da abin banza ya zo ci gaba da sallah kaga shi ya aiki da hadisi bisa me bisa zahiri amma zance mafi nagarta cikin zantukan malamai abin da ake nufi shine ka kai ka ƙara matsawa ka ƙara ƙaimi wajen mi dakatar da shi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وانا حديث يا جباتا إمام البخاري أنبشش كتاب العلم كو amma can gurin ya ambace shi ne ta hanyar malaminsa Ismail ibn Abi Uwais nan kuma ya ambace shi ta hanyar malaminsa Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi dukan daga Malik dan Anas daga Ibn Shihab daga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud shi kuma daga abdullahi dan Abbas annahu qala abdullahi dan Abbas Allah shi kara masa yadda ya ce aqbaltu rakiban ala himarin ba zan manta ba na taba tahowa ina kan abun hawa na ina kan jaki jakin ma ɗan karamin jaki wa ana yau ma izin kadna hastu lihtilama a wannan lokaci na yi kusa in balaga ina ɗan shekara takwas zuwa sama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bin nasi biminan ila gairi jidari a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallawa mutane amina a garin maka mina sunan wani guri ne a a garin maka inda wannan guri yana daga cikin guraren da ake zuwa don aikin hajji ila ghairi jidarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah amma gabansa babu wani bango da ya masa shamaki ko ya sanya shi a matsayin sutura wannan hadisin yana daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka kafa dalili da shi cewa sutura dai ba wajibi bane ba sutura ba wajibi bane ba wanda shine ra'ayi mafiya yawan malamai cewa sutura mustahabbi ne ba wajibi ba amma shafi'iyya suna da fahimtar cewa sutura wajiba ce ba mustahabbiya ba wanda kuma ra'ayin nasu shi da me shi ya fi ƙarfi in ba haka ba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zace ce ka dakatar da shi in ya matsa ka sake mai dakatar da shi har a ce mutumin da ya wuce ta gaban mai sallah yana da laifi laifin da da ya san ya tsaya shekara arba'in ma da mai da ya hu masa kaga bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi waɗannan manya-manyan maganganu kan abin da yake ba tilas ba ba wajibi ba saboda haka zance mafi nagarta sutura wajibi ne wannan hadisin kuma baya gwada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sanya sutura ba shi dai Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kallon garu babu garu a gabansa ai wannan guri dama bayan da za a samu garu a gurin saboda dama fili ne mina wani wawa gegen fili ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na hartu ha huna wa minan kulluha manharun na yanka anan gurin duk filin mina ko ina gurin mi gurin yanka ne in ba yanzu ba da aka danyi wasu yan gine-gine tanti da alhazai ke zama aiwa har zuwa shekaru kaɗan duka wannan gure fili ne wannan kuma saboda haka in dai wannan dalili shine dalili akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba sai a wasu guraren yayi sallah ba sutura ba dalili bane ba saboda adamun naqli la yadullu ala al-adam dan ba a rawaito cewa akwai sutura a gurin ba wannan baya gwada cewa me babu sutura kai dai an nakalto mana cewa babu garu a nan gurin famarartu bayna yaday ba'd as-saffi fa nazaltu yace kawai sai na zo. ta tsakankanin waɗannan wasu da wani sashi daga cikin sahu kawai sai na sai na jawo ɗan ɗan ƙaramin atan eh, jakina ya ce fanazaltu sai na je na sauka na sauke shi na kafe shi na je na ɗaure shi wa arsaltu atana sai na me sai na sake shi na ta kiwo tarta'u wa haltu fi safi ni kuma sai zo na jona na shiga sahu falam yunkir dhalika alayya ahadun ba wani wanda ya ce min abin da nayi ba daidai bane ba la sauran sahabbai ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suka kafa dalili cewa wato liman in dai ya sa sutura saboda haka dan ka zo ka wuce ta gaban mamansa ba za a ce ka wuce ta gaban mai sallar da za a rubuta maka laifi in ka wuce ta gabansa ba kun gane wannan shine babban dalili wallahu ta'ala a'lam kuma wannan ke gwada me yasa saboda ai suturar liman ita ce suturar me suturar mamu saboda haka tunda liman yana cikin sutura ai sauran mamu liman ya dauke musu tunda kun san liman shine sarkin sallah mamu kuma talakawa ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurare yace man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a duk wanda ke da liman in liman yayi karatu karatun liman yayi masa ya isar da shi wannan malamai suna magana akan cewa wasu guraren ba dole ne sai an yi mai ba sai an yi karatu ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman ne kawai saboda ayi ta koyi da shi قال حدثنا إساق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء wannan hadisi imam bukhari ya karba daga malaminsa isaac ai ibn mansur shi ya karba daga abdullahi ibn numair daga ubaidullah daga nafi daga abdullahi dan umar allah shi kara masa yadda cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kharaja yawm al-eid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya fita ranar idi zuwa wajen gari domin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gangariya ita ce a ringa yin sallar idi a wajen gari ba mu da wani uzurin da za mu ringa yin sallah a cikin gari don hari ba wani uzuri kowane gari akwai wajensa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fita wajen gari in masallacin idi gurin ya zamto gari sai a ƙara matsar da shi wajen gari domin abin da ake so ranar idi shine a ga gangami na mutane a ga canjin yanayi amma masallacin juma'a kuma ka zo ka sake yin sallar idi a gurin ai ba kawo canji ba sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Allah zai sa ɗaya daga cimu ya zamto mai faɗa a ji a ƙungiyarsa ko a wani wasu mutanen da suke kula da sallar idi a faɗa musu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a fita wajen gari a je aimi a yi sallar idi malam albani littafi ya rubuta guda yana inkari wa mutanen garin makka na yanzu cewa sallar idi da ake yi a masallacin ka'aba ba daidai bane ba ba haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar ba yan uwana abu ko ya shafe ka ko ya shafi wannan ka. ka ringa fitowa kana faɗan gaskiya domin idan aka yi shiru ba a faɗa ɗan baya ma sai su ɗauka cewa ashe lamarin ma ba haka yake ba hei amma mance da abin da yake mai sunna babu abin da yake kashe sunna kamar rashin tunawa mutane hakikanin lamari da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara bil harbati manzon Allah in an je masallacin idi sunan gurin da manzon Allah ke idi al-ghamama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi umarni a dan kafe wata yar sanda fatuba'u baina yadai yadaihi sai a sanya ta a gabanta fa ilaiha sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah yana fuskantar ta wan nasu wara'ahu mutane kuma suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kana yaf'alu dhalika fi safari hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai sallah in yana halin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kafa yar sanda sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne wasu suka dauka cewa manzon Allah duk inda ke tafiya yana tafiya da me da sanda har wasu suka dauka cewa yawo da sanda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne na'am rike sanda akwai bukata sunna ce ba mata annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya a alaiha wa ahushu biha ala ya wal fiha ma'aribu mi ukhra to am kaga shi akwai dalili yana kiwo shi yasa ya rike sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma akwai dalilin ne yasa ke rike sanda eh, sannan kuma mu'jiza ce daga cikin mu'jizansa da Allah subhanahu wataala ya sanya ta a jikin sandansa to amma kai ka rike sanda kana yawo dan me kai ba fulata ni ba in kai bafulatan ne sai mu ce al'adar garin ku ne a yawo da sanda amma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu riban hadisai da suka zo da suke magana cewa wai annabawan Allah sunna su ne yawo da sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya motsawa ko ina sai da sanda duk waɗannan hadisan malamai sun ce musu riba hadisai ne ba su tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am kun san a irin yanayi na karkara dan a dan nemo dan sanda a dan kafa shi in akwai bukata ai ba wani abu ne wanda yake me mai wahala ba hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi huduba ko in zai yi huduba ta juma'a ko ta idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takiu ala asa aw qaus manzon Allah kan dan jingina a jikin sanda amma ba ya daina jingina a jikin sandan ba in ya inganta balle bai inganta ba kar na hargitsa magana ko wani ba dan kada abin ya ci karo da abin da muka karantar a baya cewa isnadin abin babu wannan abin babu isnadi al shahida shahid anan gurin ne yan uwana yawo da sanda in akwai bukata ba laifi amma mutum ya ringa yawo da sanda wai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake to wannan sai in ce bai kyauta ba amma dan wata rana wani lokaci ya riki sanda manzon Allah ya rika bai yi laifi ba ina nufin ya ringa daukar a matsayin duk inda zai je sai ya kan je da me da sanda kamar magana tafiya akan da takalmi ne manzo Allah ya tafi da takalmi ya tafi kuma me ba takalmi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamshi hafiyan wa muntaila na taɓa yin tambayar nan wa malam usaimin wata rana mun je daura garin su gidansa a garin unaiza sai na ga malam kullum in zai taho masallaci sai ya taho da takalminsa a hannu in zai koma kuma sai saka takalminsa sallar asubahi kullum na ga wannan yana ya lizimci wannan sai muka tambaye shi muka ce musu me yasa yake haka sai ce mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yamshi hafiyan wa muntaila manzon Allah sallallahu alaihi yakan tafi da takalmi wani lokaci yakan tafi me ba takalmi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wani lokaci yakan sala wani wani lokaci baya sala wani wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi yakan sa hula wani lokaci baya me baya sa hula sallallahu alaihi wa sallama kada a ringa wahalar da kai ko Allah shi taimake mu famin samma ta hal umara'u ya ce tun daga da koyi da manzon Allah ne ya saka salakuna masu suka rikime sanduna wannan zancen nafi ne ya faɗa kamar yadda wasu ruwayoyi suka zo suka yi bayani ya ce ka ji dalilin da ya sa kenan salakuna sai ga mutum su kalau amma saboda isa sai ya ringa mai rikon sanda wasu sandunan ma za ga ana musu adan zinare wasu har ana musu wani kai wasu a musu wani gwafa wani wasu a lankwasar da su duk waɗannan ‘yan uwana ban ce haramun ba ne ba amma dai ba sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ne ba kana koyi da manzon Allah ne ba ana koyi da me ba salakunan ba tun da su salakunan sun riƙa ne na mulki shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yayi ne dan bukata kun gane karatun قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عن عون بن أبي جهيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا شعبة ابن حجاج ابن ورد الأتكي أبو البستام الكوفي daga aun ibn abi juhaifa abu juhaifa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa wahib ibn abdullahi suwa'i yace naji manzon Allah cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallabihim bil bathai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sattaba sallah da su a cikin wani gurin da yake yashi wa baina yadayhi anaza a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai al'anaza wata 'yar sanda al-harba al'asa duk abu guda ne az-zuhra rak'atayn ya sallaci sallar azhar raka'a biyu la'asar ma amma sallar raka'a biyu wannan yana gwada a halin tafiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan sallah ta baina yadayhi al-mar'atu wal himaru kuma in manzon Allah yayi irin wannan kafa sanda a matsayin sutura to gaban ta bayan wannan sutura da jaki da mata duka za su iya wucewa dama ana magana suna yanke sallah ne idan suka wuce ta tsakanin suturar mutum da shi masallacin wallahu ta'ala a'lam babu qadri kam bari an yakuna bainal musalli was sutura babu da zai yi bayanin cewa wani dan intabal ne ake so wani dan sarari ne ake so mutum ya bari tsakaninsa da me da sutura tsakaninsa tsakanin yadda ya kafa goshinsa ko tsakanin secin kafarsa lokacin da yake tsaye ana nufin tsakaninsa da secin kansa lokacin da ya kafa goshinsa yana sujjada kun gane bambancin guda biyu kun gane bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu قال حدثنا عمرو ابن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال عن أبيه قال عن سهل سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شات ممر الشاة يشي تكانم كوبو كدا وضع إسناد كو أم أمر ابن زرارة عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم آه دقى سهل ابن سعد الساعدي صحابي كمن الله صلى الله عليه وسلم كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة يتي تكان يند منزون الله صلى الله عليه وسلم كي سجدة da kuma garin da yake nan ne ya kai ƙarshen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda a matsayinsa na liman yana gaba ne ko ya ce mamman rusha akwai yanda akuya za ta iya wucewa kaga kuwa akuya za ta iya wucewa a daidai gurin da bai wuce mita ɗaya ba ko ma rabin mita akuya za ta iya wucewa to ana so in tabar tsakanin mutum gurin da mutum ya kafa goshinsa yake sujada da gurin da zai sa sutura kada ya gaza haka kada ya gaza haka malamai a cikin littafai suke cewa ah, mafi karancin tsakanin masallaci da suturarsa mamman rushatin mafi tsawon gurin kuma kada ya wuce zira'i guda daya. mafi karanci rusha mafi tsawo a mai zira'i guda ɗaya kada ko mutum a ce daidai gurin da masu kyamarar nan suka tsawar da tripod ɗinsu ina sallah kuma in ce can gurin shine shi ne ita ce suturata kaga na yi handama da yawa na nemi in kula wa mutane musulunci kuma la zarara wala wala dirara قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال عن سلمه كان جدار المسجد بين المنبر ما كادت الشاة تجوز تجوزها قال حدثنا المكي ابن إبراهيم وأن مال من إمام البخاري المكي ابن إبراهيم دو أتكم مالبان إمام البخاري با وان ديكي دا مالمي وان ديكي كوسا دا زامن صحابي كبرسا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي أبيت an salama idan ku duba za ku ga anan gurin daga makiyu sai malaminsa kawai sai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan gurin tsakanin imam bukhari da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne wannan ana kiransa sulasiyatul bukhari wato yan hadisan da imam bukhari wanda kawai mazajen da ke cikin isnadin mutum uku ne waɗannan suna daga cikin hadisai kaɗan da ke cikin sayyid bukhari ta hanyoyin wasu malamai da kuma shi al ibn ibrahim ana ce masa aqdamu man sami minhu bukhari daga yazid ibn abi ubaid daga salama salama ibn al-akwa sahabi ga manzon Allah yace kana jidarul masjid inda al-minbari yace ah, ƙarshen garin masallacin abinan mambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana manne da garin ƙarshen garin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne mal ibrahim duba mun barinku yayi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi akwai gyara in ka duba naku yana baya ƙarshen me baya ƙarshen jidar ko to duk da cewa dai ba wai wajibi bane ba dole sai mun bari ya zamto a ƙarshen garu ko yana mana da jikin garu to amma dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yace ce ma kadat shatu ta juzuha wato tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jidarin masallacinsa garin masallacinsa ma kanat shatu ta juzuha da matukar wahala akuya ta iya me ta iya wucewa ma'ana kaga gurin da tsukakke ne sosai kwarai da gaske abin da dai ake nufi ba a so masallaci ya ɗabi guri mai yawa ya ce dinnan shine suturarsa wallahu ta'ala a'lam babu salati ila haraba ala ila hariba ko al-haraba babu da zai yi bayani akan sallah zuwa ga ɗan sanda ma'ana ɗan sanda ba police ba ma'ana mutum ya ajiye sanda ya sanya ta a matsayin stressa qala na musaddadu wanda zai ce to ai wannan zancen ya riga ya gabata mun yi shi a wasu me a wasu hadisan baya wanda ya saba sauraron imam bukhari da sauraron littafin bukhari da sauraron irin waɗannan karatuka kun ga irin kun san yadda irin imam bukhari shi kowane abu sai ya nemo masa me sai ya nemo masa hadisinsa ko kuma hadisin ɗaya ne amma sai ya gukutsa shi ko kuma hadisin ɗaya ne amma a nan gurin sai ya kawo shi ta hanyar wannan malami ta can gurin kuma sai ya kawo shi ta hanyar me ta hanyar wani malamin dan ya gwada maka cewa hakika ya ji hadisin daga bangarorin malamai daban-daban wannan yana daga cikin abin da zai sa zuciyarka ta sake cewa lalle imam bukhari bai kuskuren jin hadisin ba su magabata malaman da suna alfahari ne da yawan malamansu amma wani abin da kai ci wai yanzu sai ka ji mutum ya ce ni a garin nan ba da wani malami to in ka ce baka da malami ai kai kanka kake suka wanda ba shi da malami to waye malaminsa littafi wanda kuma littafi ne sa to akwai iya yiwuwar ya yi kuskure saboda haka muna fatan a ce duk garin nan kowa malaminmu ne sai me kuma fata ne ɗan uwana ai yawan malamanka yawan abin da ake tsammanin zaka samu alala ta nalala ilma illa bi sittatin sa'un bika an majmu'i ha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatin wa irshadu ustazin wa tulu zamani kamar da imamu zannuji ya faɗa cikin littafin ta'alimul muta'allimi ala tariqi ta'allum wani malami na cewa imamul jirjani man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fil mushkilati dhununu duk wanda ba a hannun malami ya karbi karatunsa ba abin da yake ganin ya gane din ma ba dole ya gane ne da gaske ba abu hayyan al-andalusi marubuci littafin al-bahr muhit fi i'rab al-qur'an yana yawan wani zance yana cewa ya zunu al-ghamru an al-kutuba tahdi akha fahamin li idrak al-ulum wa ma yadri al-jahul bi anna fiha maghamid hayyarat aqal al-fahim idha rumt al-ulum bi ghayri shaykh ضللت عن الصراط alaika hatta الامور عليك حتى تصير اضل من توم الحكيم da can akwai wani likita sunansa توم الحكيم likita ne amma ba ya karatu a hannun malami ba saboda haka sai ya ya nemo ya samo wani hadisi a rubuce hadisin da kuka sani habbatu sauda shifa'un min kulli da'in illasa da kuma kun san da can ba a yin dugo akan me akan rubutu in aka rubuta kafa ba abin da ke bambanci tsakanin kafa da gallikafa babu abin da ke bambanci tsakanin fa da kaunakai babu abin da ke bambanci tsakanin shin mai ruwa da ca babu abin da ke bambanci tsakanin nin mai da da ya da me da ba babu abin da ke bambanci tsakaninsu sai dai kawai in ka ji malaminka ya koyar da kai a haka to shi da ya je wannan hadisi habbatu sauda habba ha karamin mai ruwa ko sai ba sai ta guje habbatu sauda kaga in ba ka san me aka diga ba za ka iya karanta shi da me hannatu sauda za ka iya karanta shi da me hassatu sauda za ka iya karanta shi da hayyatu sauda bakar macijiya tana maganin komai in ba mutuwa ba sai umarni da cewa shi kusa sai karanta haka sai ya yi ta ba mutane umarni suna ta cin bakaken macizai suna ci suna mai suna mutuwa to hakan nan wanda bai yi karatu a hannun malami ba yadda tomal hakim ya kashe mutane haka nan da abin da yake tsammanin ya gane na littafi alhali bai gane ba zai ta tsola mutane akan fatawar shirme da karatun shirme shine yake cewa zunul ghamru wanda yake rudarwa da kansa yana tsammanin cewa annal kutuba ta hadi littafi kadai sun ishi mutum li idrakil ulumi dan ya shi ya gane karatu wa ma yadrul wa ma yadrul jahulu bi anna fiha wa ya gwada ma wannan jahili cewa cikin littafi akwai maghamiba hayyarat aqal al fahimi akwai abubuwa masu rikitarwa akwai abubuwa masu dama hankalin yaro hayyarat aqal al-fahimi wanda suke ruda wanda yake da fahimta ma idza rumta uluma bi ghairi shaykhin in ka kwaso karatu ba a hannun malami ba balalta an sirat al-mustaqim zaka bace daga kan hanya mai kakkiya wa taltabisu al-umuru alayka abubuwa za su rikirkice maka hatta tasira aballa min tumal hakimi sai ka bata sama da batan tumal hakim da muka ba da labarin sa yanzu قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن عبيد الله قال أخبرني نافع قال عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحرب الحرب فيصلي إليها دق مسدد ابن مصرهد دق يحيى بن سعيد الأنصاري دق عبيد الله بن عبد الله بن عمر دق نافع مولى بن عمر دق عبد الله بن عمر anan nabiya sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai salla a gurin da yake ba gini ba turkazu lahu alharaba ak alharba akan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanda fayusalli ilaiha sai yayi salla yana kallon wannan sanda yana kallon wannan sanda ba ina nufin yakan kula idanunsa akan wannan sanda ba zuwa gaba za mu zo mu ji ina ne masallaci ya kamata ya ringa kalla ya kamata ya ringa kallan gurin sujjada ne hadisin ba ba saraka a sujudaka mawdi'a sujudika hadisin annabi ne ko kuma larabci ne ka sanya ganinka a gurin da zaka yi sujjada ko zaka kalli dan yatsar ka ne ko zaka kalla alqibla ne za mu zo mu ji ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kalla dan ma mu ma mu kalla insha Allah da ikon Allah mun tsallake wannan babu mai matukar wahala ko da muka yi ta kwatance kwatance a ciki da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mun yi danshi da fatan kuma an gane an fahimta da fatan kuma Allah madaukakin sarki zai kara mana ilimi mai amfani ya hana mu ilimin da ba shi da amfani ina ganin za mu dakata a nan gurin saboda lokaci yayi sai kuma in Allah ya kai mu sati na gaba sai mu tashi daga inda muka tsaya Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalam rahmatullah wani bawan Allah ne ya rubuta tambayar da ta bani dariya shi yasa ku ga ina murmushi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi gafarta malam don Allah menene matsayin hudu da larabci don mun ga kai ne limamin juma'a na farko a nan boci yake hudu da hausa ba ka larabci don in an tambaye mu mu ba da hujja kar mu ce ba mu sani ba don ba hujja ne gaskiya ne ni ina hudu da hausa me hudu ne hudu ba ma'ananta khataba ya khutubu khutbatan ai wa'aza ya idu wa'aza ko ko shi shine yi mutane hudu ba a karat wa'azi ka faɗa musu ka nusar da su ka karantar da su ka jawo hankalinsu ka faɗa musu me abin da ya dace matsalar farko shin hudu ba tana haɗe da sallah ko hudu ba daban sallah daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mabuɗin sallah shine takbiratul ihram mabuɗin sallah ko makullinta kuma shine mai sallama saboda haka ba ma hudu ba ba iƙama ma ba ta cikin mai sallah duk sallan da aka yi ta ba iƙama ta yi dan mutum ya manta bai ikama ba zai sujadar kabli ko ba ba an fahimta amma sallar juma'a ita hudubar wajiba ce tilas ne amma kuma ba ta cikin sallah me yasa na ce me yasa na kawo wannan zance domin da tana cikin sallah ne da sai mu tattauna matsalan da malamai suke tattaunawa tsakaninsu shin ya halatta zikirorin sallah a yi da wani yaren da ba larabci ba yanzu misali allahu akbar sai zan allah mafi girma kun gane mazaban hanafiya su ne suka ce ya halatta a yi wato wani wa zikirorin sallah da wani yaren da ba larabci ba malamai sun kuskulantar da su cewa ba a taɓa ganin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ba kuma cikin sahabbansa akwai waɗanda ba larabawa ba ne larabawa ba amma haka suka koya suke yi ba taɓa ganin ba taɓa ba su wani uzuri cewa wata rana sun yi da me da yaran su ba saboda haka zance mafi nagarta a cikin sallah ba a yin wani abin da ba ba larabci ba so su dukan mazhabobin nan guda hudu sun yi da wannan to malikiya su suna kirga hudu ba cewa bangare ne na sallah saboda haka suke cewa baya halatta a yi sai da mi sai da larabci a cikin mazhabobin nan guda hudu su ne kawai suke cewa za a yi ba a yin hudu ba sai da mi sai da larabci wannan yana daga cikin abin da ya sa iyayenmu tun da dai kusan karatun gida galibi karatu ne ake koya ba ba dole zan zamto mutum zagaya ya iya fassara iziya risala ashmawi ko har muktasar har dawana ko amma bai iya larabci ba ba zai iya construction din jumlar larabci ba wannan ya saka sai suke hutasar da kansu hudubar nan da shehu usman dan fodiyo yake turowa ko duk wanda za a ba shi tuta da cewa ya fara karantawa mutane sai suke ta tun daga ran da aka naɗa su limanci har zuwa ƙarshen rayuwarsu alhamdulillah allazi bi izzatihi fawqa albariyat wa rafa bi kowana ranar idi ma ake yin irin daya ayyuhan nas ayyuhan nas wa illam tuqinu bi zalika أين لمرود بن أنا قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات لأنة الله عليه وإن لن توقنوا بذلك أين سليمان بن داود قد ملك الدنيا وجمع ما فيها مات رحمة الله عليه إنما الدنيا قلول وانقلول ما فيها إنما الدنيا قلول وطالبها كلب دكم دكم هذا شيء an gane wannan shi yasa mazhabin malikiya suke mi su suka ce kawai duk wanda yake danta mutum malikiya ne ba zai larabci ba zai mai ba ba zai yi hausa ko wani yare a a hudu ba su ba saboda sharaɗin hudu ba ne shine a yi ta da larabci saboda ita hudu ba ɓangaren sallah amma ra'ayi mafi nagarta cikin ra'ayukan malamai hudu ba daban sallah daban sai dai hudu ba wani ɓangare ne na da ake gabatarwa gabanin a yi sallar mai a sallan juma'a bangare ne da yake wajibi kamar alwala ne ana gabatar da ita gabanin sallah amma alwala sallah ne alwala amma kuma sallah ba ta karbuwa sai da mi sai da alwala kun fahimta to idan na ɗauki in na ɗauki sai ni na ɗauki fahimtar cewa hudu ba wa'azi ne za ka faɗa wa mutane abin da ya kamata su ɗora ne ku ya guri mala ku bari mu muna karatu ai za ku da za ku dawo da bayan a tashin ɗinmu na ja hadisi kuna abunan shara ai an ta habata a malikun an tumla ta shi'urun ko haka imam malik ya faɗa ce ana karanta hadisi a zamanin manzon Allah in manzon Allah yana magana kana magana za ka iya shiga kai shine an ta habata a malikun an tum ta shi'urun bayan manzon Allah kuma idan ana kanta da hadisin manzon Allah kai kana wani abu balle yanayin da ina magana za ka ɗauke mun hankali ku yi haƙuri ba na soke ku bane ba kawai shi ma gaba ce ta me ta karantarwa kun gane so sai na fahimci cewa wanda kuma da yawa daga cikin limamai sun yadda da wannan da yawa daga cikin limamai ahli suna masu sirkawa tsakanin larabci da me da hausa su ma sun yadda cewa lalle ah, larabci ba shar'in na me ba na hudu ba ne. ba to to me yasa nake hausa ne gaba daya ba na larabci ai ni gaba daya tunda ban yadda cewa ba larabci da dai hudu ban shar'in ta ba sai na me ba ba sai larabci ba dan me ba zan yi hausa na ba dan in samu raran lokaci na isar da sako ba haka ba wanda larabci in nayi ni ɗaya me ni dai ba ina jin tsoron yin larabci bane ba saboda ban yi larabci ba alhamdulillah larabci hudu wadda zan yi rubutawa a saboda kai manufar shine in samu rarar isar da sakona wanda kuma masu sallah suna me su shaidu ne cewa ina samun damar me rarar lokacin isar da sakona don ko mutane suna yi ni me yasa ba na irin nasu ni ma haka na fahimta a karatu ko bayan da za a yi na fahimci abu in yi kuma ɗabba ƙashi. da mutane ba sa yi ko ba gani ba saboda ka ina kira da babbar lima babbar murya wa mai wa limamai kala biyu limamanmu na gida da cewa don Allah su ƙara ce oh, abunan abunan hudu ba ba karatun Qur'ani ba kamar karatun Qur'ani ne ba cewa ba a canja alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ba a canja Fatiha da wani tsari ko cewa a ringa sabunta hudu ba a ringa faɗa wa mutane abin da ke damun su an fahimta sannan kuma limamanmu na me na ah, waɗanda suke haɗa larabci da wani abin da ba larabci ba su kuma na kira gare su dube yanayinsu yanayin mutanen gurin da suke sallah idan turanci dace a musu ya musu turanci idan gurin akwai masu jin larabci da turanci sai a musu larabci da me turanci in akwai masu larabci da hausa to amma ni na tabbata duk wanda ke zo masallaci na jin hausa duk wanda ke jin larabci a cikin masallaci ne yana kuma jin me hausa saboda ka babu dalilin da sana wahalar da kaina sai na larabci saboda ka dukkan godiya ta kara tabbata wa Allah sati mai zama da hausa zan yi insha Allah <laughs> amma ku wannan yana daga cikin shi ilimi da haka ake rayar da shi an fahimta kuma wannan kada wani ya fahimta cewa ina ganin wanda yake larabci da hausa shi yana tafka kuskure ne ba haka nake nihi ba an fahimta akwai yanci na ilimi ka ba wa dama kowa ya abin da ya mi ya fahimta matukar ba saba wa Allah bane ba wannan shine abin da ke mi raya da ilimi in kuma wani ya gamsu da fahimta ta shi ma sai ya dauka Allah shi bikin mu malam tambaya ta ita ce shin idan aka shige gaban mai sallah wanda bai sa sutura ba shin sallar mutumin ta ɓaci ne ko kuma ladar sallar ta ragu ne ko kuma shi mai shige wanne kawai yayi yi laifi shi wanda ya bari aka shige a cikin wani hadisi lallauna wanda bai inganta ba an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya ce kada me sallah ya bari ya yi sallah ba tare da sutura ba ko da ko ya jami ya ja layi ne hadisin da ce a ja layi bai inganta ba duk mutumin da ya ki sa sutura ya bar mutane suka mi suka wuce ta gabansa farko dai bai kyauta mutanen ba domin ya musu sanadiyan da suka yi sabon Allah shi kuma ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma musamman ma kuma a ce bai yi kokarin yami ba ya kare kada a wuce ta gabansa ba kaga nan gurin ma shi ma ya aikata laifi saboda shi ya ba damar da laifin ya aikatu magana cewa sallar ta baci ne ba na tsammanin malamai suna cewa dan mutum kawai ya wuce waɗanda kawai in sallar ta wuce ta gaban su sun ɓaci ta gaban su mai sallah suka wuce ta gaban mai sallah sallah ta bashi su ne kadai mace da jaki da kuma da kuma da kuma kare kamar da a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sauran za a ce dai sun sa'a ma sunnar manzon Allah sun aikata laifi amma sallar tana nan wallahu ta'ala a'lam bakin kare haka ya zo a wasu ruwayoyin cewa me sar bakin kare a wasu ruwayoyin kuma me alkalibul akur kamar mahaukacin mai karan hauka amma dai abin da malamai suka cewa kawai kare Allah shi taimake mu to ma ya zai musulmi bai dace ma musulmi a ce kuma yana sallah kusa da shi akwai kare ba ko ba ka ba ai kare ba dabbar musulmai bane ba dabbar me dabbar arna ne dan mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake akwai me akwai kare Allah ka mu da kare da masu halin kare na'am alaikum salam na eh an tambayi manzo Allah sai ce mislamu akharat rahli kaga takalmin bai kai me ba mislamu akharat rahli sai dan zaka tsayar da shi kaman ko bashu zaka yi me ta da shi in ya kai mu'akharat rahli ya halatta in bai kai mu'akharat rahli ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iya dai kamar wannan yace ayi Allah shi muke mu ummu salam za mu zo mu ji zuwa gaba ba wai kawai sanda bane ba farkon babun ne za mu ji zuwa sabatuka abubuwan da ake ana sutura da dabba ana sutura da kaza ana sutura da kaza za mu zo mu ji insha Allah shabbatu mm. muna cewa nan Aisha ta ce bata yi da hadisin ba shi ma nan tafi da rikicin da amsar da malamai suka bayar da hakikanin matsayin abun yana nan tafi ko uslubin mu dama da muka faɗa cewa ba ma tsayawa mai bayani akan kowane hadisi sai gaba da ta dace da shi to ne na nan tafi a cikin karatun sati mai zuwa ko satin da ke bayansa Allah shi taimake mu assalamu alaikum